يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم يا ودن دسكي ايماني دا الله suka bi manzansa idan za ku yi mu'amalar bashi wato sashenku zai ba sashe bashi zuwa wani lokaci iyakantacce to ku rubuta wannan bashi a samu mai rubutu da gaskiya da adalci a cikinku ya rubuta bisa adalci da abin da ya dace da shari'a kada wannan marubuci ya ƙi rubuta bashin akan abin da Allah ya sanar da shi na rubutu da adalci ya rubuta abin da wanda ake bi bashin ya masa shifar shi wato ya faɗa masa don hakan ya zama tabbatarwa ne daga wajensa amma ya ji tsoron Allah Ubangijinsa kada ya rage komai daga cikinsa gwargwadon abin ne ko kalarsa ko yadda yake idan wanda ake bi bashin baya iya sarrafa abubuwa ko yana da rauni saboda kankanta ko hauka ko ba zai iya shifta ba wato ba zai iya faɗar abin da ake sa ba saboda baya magana to waliyinsa wanda yake kula da shi ya yi shifta a madadinsa a bisa adalci ku nemi shaidar mutum biyu masu hankali adalai idan ba a samu maza biyu ba to a nemi shaidar namiji ɗaya da mata biyu waɗanda kuka yarda da addininsu da amanarsu har idan ɗaya daga cikinsu ta manta sai ‘yar uwarta ta tuna mata kada masu shaida su ƙin shaida akan bashi idan an neme su wajibi ne a kansu su ba da shaida idan an kira su kada ku ƙosa wajen rubuta bashin kaɗan ne ko da yawa zuwa lokacin da aka iyakance rubuta bashi shi ne mafi daidai a shari'ar Allah kuma shi ya fi kaiwa matuƙa wajen tsayar da shaida da bayar da ita kuma ya fi kusa da kore shakka a cikin nau'in bashi da gwargwadonsa da lokacinsa sai dai idan abin da kuka kulla kasuwanci a tsakaninku na haja da kuɗi hannu to a lokacin babu laifi a kanku idan ba a rubuta ba saboda babu bukata akan hakan an shar'anta muku shaida ne don yanke sabubban saɓani a tsakaninku baya halatta a cutar da masu rubutu da shaidu su ma baya halatta a gare su su cutar da wanda ya nemi rubutunsu ko shaidarsu idan aka samu cutarwa daga gare ku to hakan fita ne daga da'ar Allah zuwa sabansa ku ji tsoron Allah ya ku minai. ta hanyar ku kamanta abin da aka umarce ku ku nisanci abin da aka hana ku Allah yana sanar da ku abin da yake a cikinsa akwai gyaruwar dukiyarku da lahirarku Allah masani ne ga dukkan komai babu abin da yake ɓuya daga gare shi